gushe ba yana tattauna mana game da kalmomi da lafuza na malaman hadithi wanda suke amfani da su wajen aljarhuwar ta'adil musamman waɗanda suke na musamman ne mana cikin tattaunawa akan mas'alar take da alaka da sakatu anhu a inda ya kawo mana maganganu da musamman bayanin da yi akan yadda imamul bukhari Abu abdullahi rahimahullah yake ta'ammuli da wannan ainihin ibara zamu tashi inda yake cewa hunaka babu man qala fihim al-bukhari sakatu anhu wa hum yace akwai kuma wasu waɗanda bukhari yace sakatu anhu wa hum waɗannan mutanen daga cikin su akwai ishaqu ibnu idrisa al-aswari ishaq bin idris al-aswari al-basri kenan abu abdul abu yaqub al-basri Ah, bukhari ya faɗa a cikin atarikul kabir ko a tarikhul saghir duka a waɗannan wurare ya ce ainihin sakatu an haka hafsu bin sulaiman al-asdi abu umar bazar al-kufi hafsu dai wanda aka sani wato mai kira'a hafsu bin sulaiman al-kufi rahimahullah wanda malamai sun rana tashi kamar da muka sha magana a wannan wuri da ire-irensa saboda da gaskiya abin da aka same shi da shi na matsala kamar da al-imamu zahabi ya ambata wa min qablihi ibnu hibbana a cikin kitabul majruhina min al-muhaddithina wad-du'afa'i wal-matrukin ya faɗi cewa al-imamu hafs bin sulaiman al-kufi rahimahullah kana ya'khudhu يأخذ من الناس نسخ فينسخ ya kasance yana daukan yana amsar littafin mutane sai ya kwafi ruwiya ha duna sama'i duna sama'i min gairi sama wannan kuma malama hadisi aibi da aka suka daina ansar riwayas sannan kuma dama yana da rauni a cikin karfin haddasa dangane da hadisi kamar da muka sha ambata wannan yana bayuwa ne zuwa ga idan mutum ya bada muhimmanci ga wani abu sai da kwakwalwar shi ta fi zama programmed ga wannan abu sai zama wanda ba shi ba kuma bai iya ba shi wannan cancanta bai iya sarrafa energy dinsa da zuciyarsa don kula da shi sai na ukunsu da ya kawo anan shine Zaid bin Auf Abu Rabi'a wanda shi ma wannan basariyun ya samu ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa haka Abbad bin suhaibin basari almadari al-Madani abbad ibn Suhaib al basri al-madari wanda ya rasu ya rayu har zuwa hijirar shekara 202 sai kuma abdullahi ibn waqid abu qatadatan al-harrani ɗaya daga cikin manyan ƙura'u mutanen ainihin wato salah da nagarta wanda kamar da al'imamu ibn hibbana ya ambata salaha da bauta Allah ta yi galaba a kan shi su ne irin wanda suka zama salihan bayi amma waɗanda ba su da kulawa wajen riwaya salaha ta yi galaba akan riwayarsu waɗannan duka buhari fa haula'i thamaniyatu ashar ce ga mutane nan guda 18 ka gansu ya ambaci sha uku ya kuma ƙara da biyar yace thamaniyata ashar rawiyan tabbatu kalama ba'adin a'immatifi na ɗaya na bibi zantukan sauran limamai wasu limaman can daban na bibiyu zantukan wasu limamai daban a kansu a fi kitabil jami' fil wa a cikin tafi mai suna al jami'u fil wa ta'dil wanda ke tattara maganganun malamai wa takribi tahrib da littafin takrib na ibnu hajar wal kashif da littafin al fi ma'rifati man lahu riwaya fi kutubus sita na al imam zahabi falam ajid sakatu anhu illa bi ma'ana matruk sai na gane cewa duk inda aka ce sakatu anhu to abin da yake bayuwa zuwa gare shi shine yana nufin suna nufin matruki abun watsi wa aktharu wa adhkuru qalilan min dhalika khashyat al-itala yace bari na ambaci kadan daga cikin su dan gudun kada na tsawaita fa ibrahim ibn usmana qala fihi an-nasa'i matruk kaga Ibrahim bin Uthman zaka ga shine mutum na farko a wannan jeren giyar Ibrahim ibn Usman Abu Shayba al-Ambasi al-Qadi Qadi ka kuma baya zaka ga shine mutum na farko al nasai ya ce matruki haka Ibrahim ibn yazida al-Quwazi shi ma qala fihi ibn Azir ibn ya yace maturukul hadith Hajjaj ibn Nusayr kala fihi Muslim Muslim yace matrukul hadith haka nan sai kuma abdullahi ibn Ziyad ibn Sam'an qala fihi dar qutni matruk shima dara dar qutni yace matruki sai kuma al ibn abdullah al-umari al ibn abdullah al-umari qala fihi abu hatim ar-razi matruk al-hadith duk zaka ga in ka zaka ga aka ambata a baya sai kuma wa hadha duwailak yace ga wannan ya ishe ka sauran sai kuma ka je ka bincika malam yace bal innal ya qad fassara qawluhu sakatu anhu fi ba'd ha'ula'i bi nafsihi fa qala fi ishaq bin ibrahim al-aswari tarakahu an-nas hakika al ainihin wato bukhari ya fassara wasu lafuzza ire-iren waɗannan da kanshi akan wasu masu riwaya da haka da zo kan Ishaq bin Idris al-Aswari shi da kansa yace sakatu wa anhu sun yi watsi da shi ya tarakuhu sun yi watsi da shi وقال عبد الله بن وقال game da abin kuma ya ce taraku sun yi watsi da shi wa ƙala fi zaid ibn aufin tarakahu aliyun wa ghairuhu ya ce malam aliyu ibn al kenan da waninsa sun yi watsi da shi tambihu malai ce ga faɗakarwa wala yu'abu isti'malu hadhihi da ibarati minhum fi man qaluha fihi duk waɗannan malaman da malaman hadisi suka ce sakatu anhu game da su to ba abin aibatawa ne duka abin da suka faɗi daidai ne game da su wa amma ƙaunar bukari fil imamil faƙi abi hanifata an-nu'man ibn thabit sai dai kaɗai zancen da alimamul bukari ya yi. yayi kwafi ɗan da na shine ko wani eh, shine da silsila ah, sai dai dangane da zancen da al'imamu ainihin al-bukhari akan yi a kan al'imamu al-faƙe abu hanifata al-nu'man bin thabitin al-kufi rahimahullah da bukhari ya zo a cikin tarihinsa a cikin tarihul kabir sai yace sakatu an wa an ra'ayi wa an hadithi malama hadisi kaga maka dauki ma'anan sakatu anhu tarakuhu sai mu fasara da tarakuhu wa taraku hadithahu wa taraku ra'ayu malama hadisi sun yi watsi da riwaya al imamu Abu Hanifa sun yi watsi da ainihin fiqhunsa sun yi watsi da ra'ayoyinsa haka Bukhari ya fada to wannan magana tana mu ainihin Hanafiya zafi kwarai wanda shi ma wannan malamin ɗaya ne daga cikin su da haka zaka ga anan yayi wannan togaciya kuma yana ƙoƙarin ya nuna cewa wannan magana anan ba daidai bace ya fa hadhihi hikayatu min al-bukhari an ahal hari wannan magana bukhari yana so ne ya da labarin abinda malaman hadisi suke faɗi ba magana shi kanshi bace wannan fassarar da ainihin malam Abdulmajid da gauri ya mata kenan wa man ta'ammala fahisan munsifan yace wanda ya tsaya yana tsaye duba cikin natsuwa fahisan yana mai bincikawa munsifan cikin adalci mutabarri'an min Asabiya, ya zama kuma wannan mutumin ya kaɗaitu ya tsiraitu ya yi baran-baran da ainihin wato kabilancin wata mazhaba da hadal ƙaula khata zai gane cewa wannan magana kuskure ce wadhalika bi ijazin min wajhaini kuskurantar da wannan magana a takeice ta fuska biyu Al'uda, fuska ta farko dilalatul istiqra ala anna ahlul hadith kad ibara, tuhumfi fi abi hanifa maganganun malaman hadisi idan ka tsaya ka kalle su dalla dalla suna nuni zuwa ga cewa su malaman hadisin suna da sabani akan dangane da Abu Hanifa a karba hadisin shi ko ba a karba ba magana su ba ɗaya ba bace inji Abdul Majid al-Ghawi baina mu'addilin wa jarihi wasu malaman sun yadda da shi sun addala shi suna karban hadisan shi wasu kuma sun jarraha shi to kaga da ya kamata a nan musamman tunda muna da bukhari daga cikin mujarrihi da sai ce kamar wani sai bai faɗi ilman annal jarha inda man jaraha lam yufassar sannan kuma baya ga haka wannan jarhu din da aka ma Abu Hanifa to ba fasara shi ba wannan ma ba daidai bace wannan magana da ya fara bi sababi hadithi Uh, lam fasar bi sababi hadisi ba a fassara shi da cewa dan hadisin shi bane fa kaifa sakatu anhu to ya za a ce malamai sun yi watsi da shi wa fihim man athna alaihi wa tara'ahu wa rafa'a min sha'anihi a cikin malaman hadisi akwai wanda ya yabe shi ya kururuta shi ya faɗi cewa babban mutum ne babban malami gaskiya ne kuma malaman hadisin da suka yabo ga Abu Hanifa zaka ga su a cikin tarihu Baghdad da littafin al-intiqa fi fada'il thalathil a'immatul fuqaha da siru alamin nubala da sauran littafan tarihi babu shaka kuma malamai da suka yaba mashi kwarai da gaskiya da shi kanshi Imam Zahabi Abu Hanifa malami ne abun yabo mutumin kirki amma kuma wanda suka jarraha shi su kuma sun bayyana gujiha ta jarhudin su abin da ya bayi zuwa ga cewa wacce magana da ya fada cewa wai jarhun gairu mufassar ne a wannan magana ba daidai bace babu shaka kan jarhi ne mufassar sannan kuma kankat sai ƴan uwa su koma littafin at lema fi ta'anibil kautsar min al-abatil musamman na wanda ainihin al-imam da suke ce mishi zahabiyul asar zahabiyu hadha al shi shine malam abdurrahman ibn yahya al-muallim wannan ƙwararren malami ya tsaya yi dalla dalla game da wannan qadiya wanda mun tattauna ta a baya dangane da tarihin al abu hanifa Allah ya gafarta musu gaba da malam ya ci gaba da cewa to wannan ce fuska ta farko da yake ganin za ta zama kariya a kan. sukar da bukhari ya ma abu hanifa الثانية بانغري نبيو أن إبارات الجارحين وقع فيها من wata hawi maganganun da malaman suka yi wajen sukan abu hanifa a wajen riwaya sun wuce makaɗi da rawa wata hawi kuma sun ainihin wato yi tsanani wa zalika bi sababi ashiqaq alladhi kana bayna ahli ar-ra'yi yace wannan kuma ya faru ne saboda rikici da sabanin ra'ayi da ke tsakanin tafarki guda biyu tafarkin ahlul ra'ayi malaman fiqh mutanen su Abu Hanifa da kuma tafarkin ahlul hadith malaman hadisi mutanen su Bukhari cito wannan duka yana so nuni ne zuwa ga cewa wai kabilanci ne kenan kowa kungiyar su sai ambaci abin da ke goyon bayanta fitilkal fatara a wannan zamani babu shakka akwai rikici a wannan zamani su abu hanifa suka rayu tsakanin malaman hadisi da malaman ainihin ashabun ra'ayi din nan yan a gani na din an yi kusan shekaru 300 ana wannan rikici rikici ne kuma wanda shi abu hanifa ya yi camfiyonin ɗin shi a ɓangaren malaman ashabun ra'ayi da malamai ire-iren shi irin su hamad dan abi sulaiman irin su ibnu abi laila irin su ainihin abu yusuf alqadi a ɗayan ɓangaren kuma an samu wanda suke camfiyonin ra'ayin malaman hadisi irin su abdurrahman bin mahadi irin su eh, sufyan thauri da kuma musamman al-imamu ahmad da ishaq ibn rawiya sannan baya gare su kuma ɗaliban su yahya saji su ainihin wato abdullahi dan gidan imamu ahmad su ainihin abu dawud su bukhari da su abu zur'a waɗannan duka tafarkin malaman hadisi suke kuma ba sa yin sauki ga ashabul ra'ayi amma malaman hadisi mutane ne sanannu a wajen adalci game da abin da suke fara ko da ƙungiyarka ta saba wa tasu wannan duka ƙungiyoyi sun musu shaida akan wannan adalci da haka wannan sabanin ko da ya yi ta'asiri ga ɗaiɗaiwansu a wajen ra'ayoyinsu bai ta'asiri a wajen hukunce hukuncensu sun yi adalci a wajen hukunce hukuncensu ba ma sabu ra'ayi ba hatta waɗanda suke masu matsala a aƙida shi'a da kuma ainihin khawarija malama hadisi sun musu adalci sun karba hadisansu wanda waɗannan su ne inda san rai zai shiga min babu aula a samu game da su saboda bambancin akida amma ba a samu ina fata mun gane wannan To don haka mas'ala ce wata take ya so yayi dungu ne a ta amma za mu rawa da ta gwargwadon hali insha Allah wannan kenan baya ga haka kuma shi kanshi al-Imam al-Bukhari idan intima ini zuwa ga mazhaba to ai ba Hanafi ne al'imamul imamul bukhari asalin shi ba domin kasar su bukhara kasar hanafiya ce yana da malamai hanafawa iyayen shi hanafawa ne hasali ma a cikin littafin shi na bukhari akwai rudud sosai da ya musu wanda malamai suke cewa inda kaji bukhari ya ya kulla babi da tambaya babun hal yuqalu masjidu bani fulan babun kam adadu ayyamil hayd ko kam aqsa muddatul haid irin waɗannan zaka ji ya kawo su da sigar tambaya ko to galibi yakan kawo ne dan yin raddi ga iyayen shi da ƴan uwan shi dangin shi Hanafiya ina fata mun gane wannan da haka koda mazabancin zai zai zo da ya kamata Bukhari ya zama ya goyi bayan Abu Hanifa ne bayan magana aka san shi dan a dabi'anci mutum yana goyen bayan ɗan ƙungiyarsa ko da yana da wani ra'ayi da bambanta in ya zama akwai wani outsider ko sai ya rufa wa dan kungiyar shi a sai su sai sa kashe wancan inda san zuciya na shigowa ya shigowa a harkar ilimi irin da su ta waɗannan malamai da Allah ya gafarta musu malam yace ah, ilman bi anna kathira min tilka al-aqawil la tasihhu nisbatuha ila man uziyat ilayhi yace duk da yake ma wasu da dama daga cikin labaran da ake na al-Imam eh, Abu Hanifa to ba su inganta ma zuwa ga malaman da aka danganta su zuwa gare su kaga duk waɗannan ihtimalat ne babu bayani da Allah ta kansu wa abu hanifata rahimahullahu ta'ala to yanzu zai da kanshi kuma zai kanshi talakudi bar kuji yace abu hanifata Allah ya kafarda mushi Allah ya kara mushi rama shagalahu alfiqhu anil hadith fiqhu ya shagaltar da shi daga barin hadisi kaga kenan ba malamin hadisi ba ko mun gane kaga da kanshi ya bayyana sai ce wala allahu law ishtaghala bihi Ishtigala kathir min ahli zamani kuma tayyu da abu hanifa ya shagaltu da hadisi irin yadda malaman zamanin shi suka shagaltu da hadisi lam yumakkin mimma mukkina fihi bil fiqh to da ba zai samu abin da ya samu na fiqh ba da hankalin shi zai fi shahara da bayuwa zuwa ga hadisi kamar da su ba su samai da fiqh shi ba ma zalika fa innahu qadra wa haddasa bayan haka da gaskiya Abu Hanifa yi riwaya kuma ya ba da hadisi amma masu rauni wannan ta ce magana jama'a kuma gani wannan suraɗin da gaske ne an same shi al'imamu shafi shi ne kokarin yadda da tsakani shi yana aiki da malaman da maganganun sabon ra'ayi da na malama hadisi duka yana hada su shi baya watsi da kowanne sai wanda ya ga cewa babu inganci a ciki wannan magana jama'a da ya fada kamar yadda na ambata magana ce ta ainihin da take nuni a zahiri ga duk wanda ya san kadiyar tana nuni zuwa ga cewa wannan malami yana da interest akan wannan matsala shine muka ce a takaice duk da a baya mun tattauna kuma mun yi ishara izuwa ga waɗannan masail din bara gani da kanka cewa shin malamin hadisi nawa ne suka rawanta imamu al Abu Hanifa sannan kuma maganin da suka shin jarhun ne mufassar ko ba mufassar ba ina fata mun gane wannan shine wannan daga cikin littafin silsilatul ahadithu da'ifa wal maudu'a wa asariha sayyi fil umma na al'alama Muhammad Nasir Albani da cikin mujalladi na farko lamba hadisi na 458 cikin hadisin da manzo Allah ya ce diyatu dhimmi diyatu muslim diyar kafirin amana ɗaya take da diyar musulmi al albani ya ce wannan hadisi ne munkari akhrajahu at-tabarani fi al-awsat al tabarani yabta da shi a cikin littafin mu'jam al wa ad-darqutni fi sunanihi da al-imam abu a cikin as-sunan nasa da al-imam a cikin littafin ainihin wato as-sunan kenan min tariqi abi karzin al-qurashi an-nafi'in an ibn umara marfu'an ta wannan ainihin isnadin abu karz al daga nafi daga abu dan umar daga manzo su sallallahu alaihi wasallam wadda afahu darqutni bi qawli al-imam kutani da kanshi bayan ya kawo hadisi sai ce hadisi mai rauni ne ya ce lam fa'ahu an nafi'in ghairu abikar wa huwa matruk babu wanda ya ce na nafi'u ya ce daga umar abu dan umar daga manzan Allah in banda wannan abu kars din wa huwa rajulun matruk wasmuhu abdullahi bin abdul malik al sunan shi kenan cikakke wanda wacce alkunya ce wa zakara zahabi fi tarjamatihi min al zahabi ambata a cikin tarjamarsa wannan ya cire daga rubutun min al kashif ya ambata ma a cikin littafin ainihin mizan al itidal anna hadha al haditha mimma unkira lahu fi a cikin mizan al ya ce wannan hadisi na da gaskiya abinda aka mishi inkari ثم رواه الدارقطني من حديث أسامة بن زيد وعله بأن فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي متروك الحديث sannan dara kudi ya kara kawo shi ta wata hanya daban ya tabbatar ita ma wannan hanya a cikin ta akwai Usman ibn Abdurrahman al-Waqqasi shi ma maturuki qultu ni albani sai nace bal huwa muttahim ya ma wuce maturuki abin tuhuma ne da ƙarya wa qad taqaddama lahu ghayru ma hadith hadisi fiye da guda ɗaya gabata na shi thumma rawahu al-Baihaqi min Hadisi ibn Abbas sannan Baihaqi ya kara ruwaito shi ta hanyar ibn Abbas wa Allahu bi anna fihi al-Hasan ibn Umara akwai Hasan dan Umara a cikin shi qala yace wa huwa matrukul la yuhtajbi wa min tariqin ukhra anhu wa fihi abu sa'd al-baqqal ta wata hanyar daban dai daga gare shi a cikin hanya akwai abu sa'd al-baqqal qala al-bayhaqi la yuhtajbi wa qala az-zailai al-imam az-zailai a cikin nasb ar-raya yace fihi liyin yana da rauni wa rawahu ar-rafiqi fi hadisihi an abi hurairah wa fihi barakatu ibn muhammad al-ansari wa huwa al-halabi wa laysa fihi baraka kun magana ko ya ce akwai wani baraka ɗan muhammadu ansari alhalabi ba shi da albarka sam kala dara kotuni kana ya da'ul hadis ina wata albarka cikin mai kera hadisin karya sun marawahul bayhaqi ah, min hadisi a ah, zuhuri mursalan wa qala shafi'i bi kaunihi mursalan wa bi anna az-zuhri qabihal mursal ya shafi'i ya tunkuɗe wannan hadisin ce mursali ne kuma marasil na ainihin wato a zuhuri suna da muni kwarai wani lokaci yana goce mutum biyu tsakanin shi da ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala shaukani mubayyanan wajha dhalika shaukani ya bayyana haka yace bi annahu hafizun kabirun la yursilu illa li illa saboda shi ah, al-imam ah, az-zuhri babban malami ne baya irsali sai dan wata matsala eh, in ka malami babba yayi magana ba hujja to kana iya cewa babu hujja ne dan akwai sai ya faɗa ko yayi maka dungu ورواه الإمام محمد في كتاب الآثار قال أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم مرفوعا قلت وهذا معدل yace sai kuma aka sake rawaito shi ta hanyar al-Imam Abu Hanifa ce daga al marfu'an yace daga manzo Allah sallallahu alaihi albani sai ce haza mu'dalun wannan isnadi ne wanda yake wawulo shine mu'dal gibin shi yayi yawa fa innal haythama hadha huwa ibn habib as-sirafi al wato alherin Allah ya kai ga malaman hadisi jama'a kaga sunayen fa zaka ji wani alkunya ko za a fada wani sunan kawai za a fada amma su sun sai da su zakulo su ce wani ne dan wani dan wani mutumin gari kana kuma in kaje kai kana so kai girin gidishin gani sai ga masu irin sunan sun kusa su ashirin sai ka rasa wai ya suke su gane wanne ne na farko ana duba babakat zamanin da mutum ya rayu da kuma suwaye ɗaliban shi da malamansa ma'ana wannan da aka ce yanzu alhaitham to sai ka duba suwaye in ka je ka ga alhaitham dan wani alhaitham dan wani sai ka duba to daga cikin su wane ne a cikin ɗalibansa aka ambaci abu hanifa zaka iya haka ko kuma ka duba malamin da ke sama da shi wane ne daga cikin malaman alhaitham aka ambaci malamin da ya fito a cikin wannan isnadin wani lokaci za ka buka sai ka ga babu to sai ka nemi littafai da yawa kamar al'imamul mizzi shi yakan ambaci duka masu riwaya daga kowane mai riwaya a cikin ainihin tazibul kamar ibn hazirin ku yakan takaici da daga mashuhurai to za ka sai ka koma mizzi idan ya ambata ma yakan ambaci wane wane sai ya sa ramzi cewa riwaya tana cikin littafi kaza wane riwaya daga zuhuri tana cikin marasil na abu dawuda to in ma anan kake kaga ka samu ainihin wato lit to baka samu anan ba sai ka nemi littafai wanda suke bada muhimmanci akan al-ahadu wal mathani wanda suke bada muhimmanci da ma akan masu riwaya da suke da qillatu riwaya daga malaman su sawun sahabbai ne tabi'ai ne atba'u tabi'ina imam muslim yana da shi al wahdan sannan ainihin ah, shi ma fadu ga yana da littafi al'ahadu wal masani to sai ka nemi ire-iren waɗannan suka tabi wani lokaci wallahi sai kai mako biyu baka gani ba kai wani lokaci sai dai ka haƙura ka sallama su kansu malaman zaka suna faɗa cewa fulanun lam ajin lahu jama ko kaji ya ce la'allahu fulanun ina ganin kaman wani ne da tabbas kuma gane da kyau jama'a kamar yadda idan ainihin aka ce Musa ya zo neman ka sai zama ka san musa guda takwas to idan kana da wanda kuka yi alkawari da shi kaka kai suka ce a musa wane sai zama ba wanda kuka yi alkawari da shi sai ka kira wane ya ce ba shi ba ne ka kira wane ba shi ba ne ka kira wane ba ka same shi a waya ba ka duba lamba wane ba ka da ita to sai ka fara tanin to wane ne yake da dalilin da ya sa ya neman ka wane na bin ka ba shi sai ka ce to hala shi ka gani ya biyo ba shi ko wani akwai magana da muka da shi mu je wuri kaza to hala shi ne to irin wannan yakan faru mana ko a rayuwa wani kuma kai tsaye da an fara kawai an san wani suka ji kawai an ce a wani ne saboda wataƙila sunan shi babu mai irinsa ko kuma shi kadai ke da riwaya daga gun wannan malamin ko kuma shi ne kuka alƙawarin shi akan haka kuma kamancin wani so duk waɗannan da abubuwa ne waɗanda wasu dabaru ne waɗanda ma wasu ba a koyon su a littafi sai dai mu marasa ɗin nan kawai a yi a yau da gobe kamar yadda kasan direba ya yake wayan gari ya iya sanin matsalolin mota duk da bai taɓa aikin kanikanci ba mu ma rasa ce ya kai gareji ran an ce kaza ne ya ƙara jin irin wannan ƙaran ya kai an ce kaza ne to sai gane to duk da ji irin wannan ƙaran to kaza ne ke in ya ga ta yi zafi ya san ruwa ne babu in ya ji tana kaza kaza ya san kaza ne babu ko yau da gobe ne ina fata mun gane jama'a ka ji aka ce alhaitham kawai sai Allah mutal albani ya ce haitham hadha huwa ibn abi ibn habib sirafi shine dan gidan habibu mai aikin sirafa shine mai bugun goldsmith kenan al-kufi huwa min atba'i tabi'ina tabi'u tabi'ina rawan ikrima wa asim ibn damra wa abi hanifa kaji sai mal albani ya ce wa tawdihan lidhalika aqulu dan ƙara bayani akan wannan zan ce wa abu hanifata dha'afu hadithan shi abu hanifa malamai sun rawata hadisan shi kama sabaka bayanuhu inda alhadithi ar-raqam sabi wa 90 ba'da al-mi'a ath nayi bayani a can baya wa tawdiha lidhalika aqulu zakartu hunaka anna al-imama anna imama rahimahullahu qad da'afahu min jihati hibzihi na ambata a can cewa shi abu hanifa Allah ya gafarta mishi an samu waɗanda suka rawa shi ta ɓangaren haddasa daga cikinsu su akwai al-bukhari wa muslimun wa an-nasa'i wa ibn adiy wa ghayruhum min a'immatil hadith duk waɗannan a can bayan ambata fa azkuru huna nususal a'immatil mishari ilai anan bari na faɗa muku lafuzan malaman wa ghairihim da ma wasu mimman sahha zalika anhu kun ji ko shi a can ya ce lam yasih to albani zai ambata mana anan mutane da yawa waɗanda magana ta inganta daga gare su li yakuna alqari'u ala bayyinatin min al dan mutun ya zama shi mai karatu a bisa tabbas wala yadhunnu ahadun minhum anna fi ma zakarna hunaka ma yumkinu an yadda'i mudda'in annahu ishtihadu minna dan kada ma wani ya fara tunanin wai mu ne sa albani muka fara wai inma huwa littiba'u li ahli al-ilm bin tabarkin malamai ne wal ma'rifa wanda suka sa abin da suke wal ikhtisas qararu a harka hadisi wallahu azza wa jalla yaqulu Allah ko yace fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamu a tambayi wanda suka sa abun baka sani ba wa yaqulu kuma yace fasal bihi khabira ka tambayi ainihin wato khabiran bihi anan ay fas'al anhu ba'un tayi niyaba ne an an fas'al anhu khabiran ka tambayi wanda ya san abin da yake akan komai duk abin da ake neman masaniya game da shi sai a neman wanda suka sani tattali ne siyasa ne zamantakewa kasuwanci addini rayuwa duk abin da ake nema ana so a zauna lafiya sai a tambayi wanda suka sani kuma suka ba da amsa sai aiki da ita qala al bukhari fi kabir bukhari ya fada a cikin tarikh kabir kaga wannan riwaya ce mai inganci dan bukhari littafin shine wannan sananne bil ya ce sakatu an wa muslimin filkuna wal asma yace muttaribul hadith laysa salahu kabiru hadithin sahihin limamu abu hanifa yana da ittirabi kuma hadisan shi ba su da wani girma ko yawa ba su da hadisai masu yawa وقال النسائي في آخر كتاب الضعفاء والمتروكين الإمام النسائي أتشان كرش لتافن شاء الضعفاء والمتروكين يتشي ليس بالقوي في الحديث وهو خطير الغلط على كلة روايته أبو حنيفة بايد كارفي أحديثي كما ضد كارنشن حديثان شينا دا يوان كورا كوري وقال ابن عدي في الكامل ابن عدي الجرجاني فدأت كن الكامل في ضعفاء الرجال يتشي له أحاديث صالحة يا دا حديثي ما سكيو wa ammatu ma yarwihi ghalatun amma daukacin abin da yake riwaya kuskure ne wa tasahifa da canza wasali da dugu. wa ziyadatin fi asanidiha da ƙare-ƙare a cikin isnadoji wa mutuniha da mataninsu wa tasahifa fi rijal da canza kalmomin sunayen mazaje wa ammatu ma yarwihi kadhalika daukacin riwaya Abu Hanifa haka take walam yasiha lahu fi jami'i ma yarwihi illa bid'ata ashar hadisa sam hadisan shi da suka tabbata ba su wuce guda goma sha wani abu wa qadrawa min alhadithi la'allahu arjaha min 300 hadis alhalin ya ruwaito hadisai fiye da ɗari uku min mashahira wa zara'i daga cikin hadisai sanannu waɗanda wanda ba da wanda ba a san su ba wa kulluhu ala hadhihi sura dukkaninsu masu kurakure ne da matsaloli li'annahu laysa huwa min ahli alhadith dan abu hanifa ba malamin hadisi bane ولا يهمل ولا يحمل أمن يكون هذه hadis ba a karban hadisin irin wannan malam kaji waɗanda ya ambata a baya sai ya kara yace qala ibn sa'd fi tabaqat kana da'ifan fil hadis ibn sa'd kenan al-misri wa qala al-uqayli abu ja'far al-uqayli fi du'afa yace a cikin ad-du'afa al-kabir yace haddathana abdullahi ibn ahmad qala sami'tu abi yaqulu hadithu abi hanifata da'if daga imamu ahmad kaga wannan isnadi ne tabbatacce domin ukairi ya karatu a gun abdullahi dan imamu ahmad shi kuma ya gun babansa wa qala abu ibnu abi hatim fi jarh wa ta'dil malam abdurrahman yace haddathana hajjaj ibn hamza qala anba'ana abdan ibn uthman qala sami'tu ibn al-mubarak yaqulu kana abu hanifata miskinan fil hadith shi abu hanifata bai da arziki miskini ne a cikin hadisi wannan ma isnadi ne tabbatacce wa abu hafsin ibn shahin abu hanifata faqad kana fil fiqh ma min ilmihi fihi ya kasance a cikin fiqh ba a iya tunkuɗe iliminsa yana da ilimi a fiqh walam yakun fil hadisi bil mardiy amma ba abun yadda bane hadisi li annahu lil asanid naqadan dan yana tace isnadojinsa fa idza lam ya'rif al isnada ma yuktabu wa ma kadhaba nasaba ila nusiba ila dan ya zama mai isnadi bai zama ya san abin da yake rubutawa amma kuma bai karya ba sai a danganta shi zuwa ga rauni ma'ana ba wai naƙadi irin su abu zur'a da su ibn mahadi da su imam ahmad a nan anan ne yana ƙoƙarin gaggyara isnadodin yadda za su zama suna da sauƙin fahimta yana formatin ɗinsu sai malamai suka gani karɓar hadisi shi kaza fi fawaida thabatat fi akhirin nuskati tarihi jordan haka ya tabbata wannan a cikin tafin tarihu zurjan aka wa qala ibn hibana hibana ya fada a cikin al-majruhin yace kana rajulan jadalan ya kasance mutum ne da ya iya musu zahiral wara wanda ya bayyana cewa yana jin tsoron Allah ya taka takaratsan da duniya lam yakun al-hadithu sina'atu amma hadisi ba harka shi ba ce. bace haddatha bi mi'atin wa salasina haditha ya karanta da hadisai 300 da wani abu masanida masu isnadoji lahu hadithun fi duniya ghayruha bai da riwaya hadisi a duniyar nan in banda su akhta min ha fi 120 hadisa ya kuskure a cikin 220 imma 120 ko imma an yakuna aqlaba isnadahu ko ya zan canza isnadin aw ghayyara matnahu ko ya zama ya canza matanin min haythu la ya'lamu ba da sanin shi ba falamma ghalaba uhu ala sawabi yayin da kurakuransa suka rinjayi daidan shi istahaqqa tarka lihtijaji bihi fil akhbar ya cancanci malamai su ce ba za su yi hujja da shi ba a cikin ainihin wato riwaya kaga duk waɗannan maganganu ne jama'a tabbatattu daga waɗannan malaman malami na goma shine al-imamu bara darqutni abul hasan a cikin sunan ɗinsa wa qad saqa an abi hanifata an musa ibn abi aisha an abdullahi ibn shaddad an jabir marfu'an man kana lahu imamun fa qira'atul imami qira'atul wanda yake da liman to ba zai karatu ba sawon ana sallah a bayyane ko a boye karatun liman ya wadatar mishi fa qala ad-darqutni aqibahu sai darqutni yace lam yuslidu an musa ibn abi aisha ghayru abi hanifata wal hasan ibn umara wa huma da'ifan aji wa waradahu al-hakim fi ma'rifati uh, ulum al-hadith hakim ya kawo shi a cikin tafin shi na musala ma'rifatu ulumul hadis fi jama'ati min ar-ruwati min atba'i tabi'ina da yake magana akan tabaqat ya koro a cikin jeren gen mazaje masu riwaya a cikin atba'u tabi'ina faman ba'du yace waɗanda lam yahtaj bi hadithihim fi wanda lam yuhtaj bi hadithihim fi sahih yace waɗanda ba a yi hujja da hadisansu ba a cikin ingantattun riwayoyi wa khatama dhalika bi qawlihi sai cike da cewa fa jami'u man zakarnahu yace duk waɗannan da aka ambata anan qaumun malamai ne wanda kadish haru bin riwaya an labari ya shahara suna da riwaya walam yu'addu fi tabaqatil asbati almutqinin alhufaz amma ba a lissafa su a cikin karabkan masu tabbas masu ainihin itikani da hadda ba sa cikin waɗannan wa zakara al abdul haqq fi a cikin alahkam ta al yace hadisu khalid ibn alqama an abdi khairin an aliyin fi dau'ihi ah, sallallahu alaihi wasallama fi wuduhi sallallahu alaihi wasallama fa masa bi ra'si marra wa qala aqibihi kadha rawahu al-huffaz thiqatu an khalid wa rawahu abu hanifata an khalid fa qala wa masaha ra'sahu thalasa wannan hadisi da aka ce manzo Allah yayi alula riwaya ainihin ah, aliyu manzo Allah ya alula yayi shafa su daya kan kansa sai aka samu duk malamai amintattu sai ruwaito shi da wannan riwaya abu hanifa ya roto cewa annabi ya yi shafa su uku wala yi hutar jube abi hanifata mai da'afihi fil hadis in ji abdul haƙƙil ishbiri ya ce ba a hujja da abu hanifata saboda rauninsa a cikin hadisi wawar da hukunin jauzi fi kitabihi abdu'afa'i wal matrukiyin haka ibn jauzi abdurrahman ya kawo shi a cikin jeren giyan masu rauni a littafin abdu'afa wal matrukina nashi wani kala tad'ifan nasa'i wa gairahu ya kuma hakaito cewa nasa'i da waninsa sun ainihin wato raunata shi mimman taqaddama dhikruhu wa an ya kawo daga waɗannan da aka ambata da kuma wasu daban kamar al'imamu a sa'id bin bin sa'id annahu qala sauri ya yace laisa bi thiqatin ba ce bane wa an an bin shumayr shi ma yace matrukul hayf qala adh-dhahabi zahabi ya fara a cikin diwanul du'afa shi diwanin du'afa kamar rijista ce hadin diwan ma'anar shi rijista sunayen kawai ke kawo wane wane da'ifi ne wane wane wane dan wane wane dan wane shine ma'anar diwanin du'afa rijistan masu rauni <laughs> na ruwa al zabi bayan ya musu ainihin wato abin nan al fi du'afa yi musu kuma wannan masu raunin ne gaba daya waɗanda ya wadace ka daga sauran littafai ya wadace ka daga littafin ainihin ibnu adiyin da wannan na abin nan ibn al-jawzi da na dara qutni da na nasa'i da na bukhari da na ibn shahin duka ya wadace ka shine ma'anan al-mughni fi du'afa sannan waɗanda ake da sabani kuma game da su sai kuma mizanul itidal to sai kuma yayi tajridin sunayen waɗanda kakab ake cewa masu riwaya ne masu rauni shine diwanu du'afa sunayen ka zaka ta gani wani lokaci ma magana ba ta kawai layi daya to duk wanda ka ganshi anan to mai rauni sai dai in an yi tija-tija hala iya tsira kuma gani to a nan da ya kawo shi sai ce annu'uman al'imam rahimahullah malam nu'umanu limamin nan Allah ya gafata mashi qala ibn adin amata ma yarwihi ghalatun wa tasniyu wa ziyadatun wa lahu ahadith sariha wa qala nasai laysa bil fil hadis kathir al غلط والخطأ على قلة روايته وقال ابن معين لا يكتب حديثه هكذا بي فدا cikin diwan du'afa a cikin mujalladi nabi yace ibn adin yace mafi yawan riwayarsa kuskure ne tasifi da kare-kare yana da wasu yan hadisai kaɗan masu kyau nasa'i yace bai da karfin hadda yana da yawan kuskure da ainihin da rashin dacewa da daidai sannan yana da karancin hadisai ibn ma'inin kuma yace ba a rubuta hadisan shi وهذا النقل عن ابن معين معناه عنده أن أبا حنيفة من جملة الضعفاء wannan magana da aka cirato daga ibnu ma'in tana nuni zuwa ga cewa a wurinsa abu hanifata na daga cikin tataruwan masu rauni abin da yasa yake dandana akan wannan magana saboda an samu kuma daga yaɗan ma'inu yana yaban abu hanifa sai zama watin a hanafin suna tutiya da wannan magana cewa har imamul jarhi wata adil ma ya shi ne yake maka nuni zuwa ga cewa wancan yabon ya yabe shi ne akan halin shi na kirki da salahasa da fiqihunsa amma wajen hadisi to da wannan magana za a yi laysa qawlan yace a wa huwa yubayyinu lana anna tawfiq ibn ma'in lil imam abi hanifata alladhi dhakarahu al hafiz fi ka kaga magana cewa tawfiqin da ibn ma'in yayi ma abu hanifa wanda ibn hajirin ya ambata a cikin tahzibu tahdhibul kamal to wannan zancen laisa ƙaulan wahidan lahu fi ba shine kadai maganar da al-imamu ainihin wato ibnu ma'in yake da ita akan abu hanifa wal haqiqatu anna ra'aya ibnu ma'in kana muttariban fil imam a kashin gaskiya inji ainihin al-alamatul albani ra'ayin ibnu ma'in yana da yana shakin yana kaiwa ya kawo game da abu hanifa fa huwa taratan yuwathiqu wani lokacin ya kalli nagarta ayyukansu. da nagartar fiqihunsa da jajircewarsa sai ce mutumin kirki wa taratan yudaifu wani lokaci kuma ya kalli abin da yake ciki na ainihin matsaloli sai rawantar shi idan ka tattara maganganun al-shekul albani namu wannan marigayi malam muhammad awal allah ya gafarta mashi game da izala za ka yi samun wannan hukuncin ittirab fil hukum ko za ka yi kwakwulu da cewa wani lokaci ka ji ya yabi izala wani lokaci ka ji ya soke su to sai ka kokari ka tantance da ya yabe su akan me yabe su akan cewa fil jumla ce ta alkhairi ta ahlus sunna akan me ya soke su akan wasu tafasil na matsaloli to shine irin wannan fil jumla abu hanifa imam ne min a'immatu duniya fi islam fil jumla wajen alwara da ainihin taka tsantsan da sanin fiqhu da kaiwa matuƙa wajen jajircewa akan bin addinin Allah yana da baiwa a waɗannan fannoni wanda malamai sun yaba mashi ƙwarai da gaske in ka karanta tarihin a cikin sauran alamin nubala da sauran tafan da maka ambata za ka ga yaba wadda aka mashi amma wannan jumlar ba ta hana a samu wata matsala sai zama ya shigo harkar da bai ba ta gaskiya ba shi sa ya samu matsala da ita amma da ya ba ta gaskiya tabbas da ya samu hazzi a ciki kamar yadda za ka ga malamai da dama yanzu al'imamu ibnu hajirin ƙwararren malami ne a ƙira'at da ainihin tafsiri amma ba a lissafa shi a cikin malaman tafsiri da ƙira'at saboda bai cinye rayuwarsa wajen wannan harkar wataƙila ma an ba ka kan tarihin shi mutawala ba ba za ka san cewa yana da wannan baiwar ibnu malik al-andalus shi ma malamin ƙira'at ne amma a me aka san shi a malamin nahau. a malamin nahau ka san shi shatibi malamin nahau ne ya san nahau fiye da sanin shi ƙira'at amma malamin kira aka san shi saboda wannan ne abin da ya rubutu aka ji labarin shi na fata muna gani to ana samun irin wannan da yawa jama'a ana sai yanzu yanzu al-imamu ainihin wato al-asma'i malamin hadisi amma ya tarihi ya wanzar da shi malamin adab saboda duk da fika ne a hadisi ya da riwaya amma sai ba wannan janibin muhimmanci sai ba muhimmancin riwayar lugha da ainihin shi'ir muhimmanci sai aka san shi a ainihin wannan harka kamar yadda muka sayin kwatanci da jama'a yanzu wani ya yi jami'a islamiyya ko ya yi jami'a dan fodiyo ya karanta arabiya ko da rasatul islamiyya ya hada alqur'ani ya iya fiqhu har zuwa muktasar ya iya alburda da daliya da wani ne malami ne kwararre amma sai jingine karatu gefe guda sai je shiga aikin gwamnati ko ya je shiga ainihin sana'a ko noma ko kiwo sai bayan shekaru sai labari ya wanzu cewa wani kwararren masani ne misali madauka akan harkar noman kaji kiwon kaji a wannan za a san shi in an zo za a yi sallah sai a tura wani mai izu biyu shi ba tura shi wannan yana faruwa jama'a saboda bai da tarihi na malanta ko ka ce ka tarda shi a shagon shi yana ta sai da shadda ko yan kunnaye ko yana sai da atambobi nan ko wani kasar ko malami na bai da tarihin malanta wannan kuma yana bayuwa ne zuwa ga auda na rayuwa wani shi da kanshi ne zai kwaɓe wa kanshi rigar malanta ya asarar wannan falala don falala ce sai kama wani abin duniya wani kuma mutane ne za su ƙi karatun shi yana so ya mutane sai su ƙi <laughs> ya zauna su ƙi taruwa ya zauna su ƙi taruwa ga dole ya haƙura ana samun yi wannan da yawa ko karatun masallaci ko na anguwa sai an ce to mutane ba su so ba dole a bari ba ko kasuwanci ne kake in ka kasa yau ba a siya ba gobe a saya ba dole ka nema abin da za ka yi dole ka canza an baka ba za ka mutu to wani kuma ainihin wato bukatar ce ba kawo izuwa ga kanshi ba akwai karatun kuma inda zai yi za a saurara amma sai zama a kusa manya malamai da suka shanye shi to in kuma Allah bai mai gamdakatar zai malanta ba sai riga su mutuwa ko kuma su rayu har a wayi gari ba a bukatar nashi karatu imam malik ya sha makance malamai da yawa a san da yake rayu a kasar madina ba a jinsu ba sa fatawa gwamnati ba ta neman su ana neman fatawa saboda akwai maliku sai da ya kawo sai aka ji labarin su Ibin taymiya duk waɗannan ɗaliban shi da ake ci musu zakakuran malamai ba fa su malanta ba sai da ya kawo musan wannan su Ibin ibn uh, uh, uh, su zahabi da Ibin kathirin duk waɗannan sai da Ibin taimiyya ya mutu sannan aka ji su shi za ake cewa ibn abdulhadi ya kasance asara ci ga duniya ilimi domin shi ibn taimiyan yana raye yake wani rubuce-rubucen nashi ya buga ibn taimiyan mutuwa ne da a ce har ya wanzu bayan ibnu taimiyan da an ji ilimi waɗannan duka ‘yan zama ne in kita kalmar malam sanda yake raye malam ibn taimiyan duk waɗannan su ibnu katirin da sauransu sai da ba shi ne sannan sai aka buƙaci zuwa abin da zuwa ga abin da yake yake hannunsu haka su sakhawi su biqa a sa’al imamul buqai da makamantansu ɗaliban ibn hajjirin sai da ya shuɗe sannan aka sama san ashe akwai su kalla abokan kuma jama'a sun da yake rayuwa yake tafsiri babu kowa sai dai ka saurari na abakar kuma ko kuma kai bacci ko mun gane to haka Allah yake tsara tsare tsare shi yanzu ko a tafarkin kuɗi ne ta yi a koni mai kuɗi fa da bai gaza dangwata kuɗi ba amma tana dangwata ya riga ya shahara ba za a ji labarin shi ko mun gane ba za a ji labarin shi sai ran da baya yanzu ko a ƙasar makka in ka je ƙasar makka za ka ga malamai jama'a malamai na gaske waɗanda wallahi wasu sun ilimin su ya fi ilimin waɗanda ake jin labari in ka zo na gaban su kai saurare su minti biyar goma ashirin wallahi sai ka sai ka ji kamar kamar malaika ne yake yake musu kimshan karatu ko kuma kamar da yake faɗa game da ibnu mahdi yanda ka san bokaye ne su a ilimi amma zaka ga ba a ma san su ba ko a makka saboda su su uthaymin su bin baz su ruhaili sun sha makance su yanzu ta ali adam al ethiopia bai da wannan sha'abiyar a kasan makka duk ilimin shi dinnan wanda ilimin ali adam bai gaza ilimin ibnu hajarin ba sai dai bunajan ya fi shi falalar zamani amma in dai sanin fassara hadisi ne da bayani a sharhi kana kanta da fanshi wala bai gaza ibn hajar amma ko a maka ba amma san da shi haka Allah yake abin shi jama'a dan shuhura ta Allah ce to kuma idan idan Allah ya hada ka da zamanin wanda suka fi ka shahara ko to kai ba za a san ka ba sai baka gari yanzu a zariyar nan kafin a ce mutum malami ne ba sai dole sai ka kai shege sannan za a ce kai malami wannan ita ce magana hakikanin gaskiya yanzu galibin munan da ake ganin mu usadai ba mu san komai ba kana tafiya wani gari sai ka samu wani kolo da bai kai ka ba kawai ya zama babban malami eh ƙwarai ƙwarar gaske wannan magana ka take saboda akwai malamai da yawa manya akwai tarihin malanta kana fita yanzu ka je neja ka je kwantagora ka je kebbi katsina waɗannan wuraren da ba su da tarihin malanta irin na Zariya wala sai ga wanda a nan in ya zo bai sai ya shiga wani wuri ya sauri karatu ba sai ga shi ne su. kuma da fatawar suke duk abin da suke na addini da rayuwa suna girmama shi kai sai ka gama bai kai ma 'yan matan islamiyya ba hala a nan to saboda nan akwai da farko tukuna akwai zalama irin ta zage zage ko da reni sa muka muka rena kanmu ana taba ku labarin wani wani bawan Allah da na gamu da shi a mena barawata nan haya islam kawai ya amma a cikin garin Mena babban malami ne na salafiya wallahi yana karantar da riyadus salihin da bulugul maram da Umbatul ahkam da hadda da da da inda waɗannan ƙanana ƙananan tafan <laughs> wanda kaga ana hazawara suna aikata da waɗannan hazawarawa to a can a can a haka hasada ake mishi hafada ake da shi da sauran yan a amawa suna ganin cewa wannan ya kawo musu matsala su kuma katin sama bai kai irin wannan a birni kamar mina kaga anan anan yaran nan da akadami duk sun yi wannan karatun to haka zariya take na kan ka so kai malanta wallahi ka bazariya amma nan za ka ta jira hatton din kai wallahi ya ƙi zuwa a lokaci ya kure kana yi ma ana ana tuba kai wanda yaushe ya karatu waye wannan ne na ji wani kasan da waye ne wannan a ce wani kada Allah wani me ya sani bai fa saurara ya ji me kake faɗa ba kai baka san komai ba tunda dai kai ne maganin sai irin su mala albani namu Allah ya gafarta mu sai ka kai wani wato ƙwaro tukuna sannan zage da gidan su sallama maka ba sa son a ce ga wani musamman dan baki ne kai to irin wannan shi yake faruwa sai a wayi gari jama'a sai zama mutum bai shahararta da malantar ba ko dai saboda bai yi ta ba shi da kanshi yaƙi ko kuma ba a kai bukata zuwa ga abin da yake da shi a hannu ba ko kuma ya yi din an bukata Allah kuma bai nufin aji labarinsa wannan duk yana faruwa Allah bai nufin aji labarinsa ba saboda wata maslaha da Allah cikin hikimarsa ta ainihin kaddara Allah ya duba mushi Abdurrahman ibn Mahdi kamar da ya zo a cikin tarihinsa yana cewa yana da wani majalisi wanda yake zuwa yana karantawa duk ranar juma'a sai in ya je ya ga ɗalibai sun taru ce sai in dinga jin daɗi a raina sai in na gaba a taru ba sai in ji takaici sai tambayi malamin shi bishir bin mansur ce alaga wata malam kaji kaji abin da ke faruwa sai bishir dan musulmi ce mishi zalika majlisu su'in wannan makaranta ce ta ainihin wato ta barna bala'i ce wannan makaranta kamar zuwanta ka daina zuwa wannan makaranta sai rufe majlis. to a shahidi shine ba dan Allah yayi ikonsa ba da watakila sanadiyar ba za a ji labarin shi ba ke domin daga baya kuma sai da aka zo aka buƙatu zuwa ga iliminsa aka ji labarinsa amma da malamin shi ya hana shi karantarwa saboda shi da kanshi ya ce in ya zauna ya ga ɗalibai sun taru sai ya ji daɗi a ransa sai ya fi ainihin zagewa wajen ba da karatu amma ranar in ba a zo ba duk sai ya ce sai ya ji hankalin shi a tashi a ga wannan matsala mafi yawa muna cikin tare sai dai Allah ya kyautu, malam ya ci gaba da cewa na'am Eh, yanzu dai muna magana akan babi ne na riwaya dangane da manhaji akwai maganganu su ma waɗanda suke malamai su yi maganganu akan su dangane da wasu suna ganin yana daga cikin mutanen da suka suka yi irja'i irja'ul fuqaha yana daga cikin murji'atul fuqaha sannan kuma yana daga cikin wanda suka goyi bayan wasu tashin tashinoni da aka yi a zamanin sa waɗannan duka shi muallimi ya tattauna akan su malamai sun ba shi uzurori musamman game da waɗannan kamar yadda suka ba sauran malamai uzurori sannan matsala kuma game da irja wannan dama sananniya ce game da malaman kufa irja'ul fuqaha da kuma abinan cewa al'iman don murja'atu fuqaha su ne masu cewa al'imanu abin nan la yazid wala yanqus su ne ake cin murja'atu fuqaha da kuma wato masu sassauci ne cikin malamfikin ba sa ganin karuwar imani fi asli fi aslihi la yazid wala kusa lakin yana iya karuwa fi a a'mali malamai sun musu raddi wasu kuma sun ba su uzuri wallahu ala amma da yanzu damuwar mu shine dangane da ainihin wato mas'alar ta shafi riwaya malai ci gaba da cewa yana dauko mana magana daga littafin tazibu tadhib ko ya ce wataratan yaqulu ma yarwihi ibnu muharraz anhu shi a Ibn mihraz amin Ibn ma'in wani lokaci kan daga magana ibnu mihraz gare shi ya ce a cikin mara fitur jari ya ce kana abu hanifa la ba su wa kana la yakri abu hanifa bai da matsala amma dai baya karya wa qala marratan ukhra wani lokaci kuma ya ce abu hanifa ta na min ahli sidiki wa yuttaham bil kadhib abu hanifa ta a wurin mu mai gaskiya ne kuma ba a tuhumar sa da karya wa mimma la shakka fihi indana anna abu hanifa ta min ahli sidiki yace mu a gurin mu ya da gaskiya walakin dalika la yakfi li hutajja bi hadisi albani yace sai dai wannan bai isa zama hujja akan a karba hadisin sa ba hatta yamdamma ilayhi dabtu wal hifz dan gaskiya kadai ba ta isa sai an hada da hadda da ainihin rikewa wadhalika mimma lam yathbut fi haqqihi rahimahullah wannan kuma bai tabbata ba a haƙin Abu Hanifa Allah ya gafarta mishi bal thabata fihi al-aksu bi shahadati man dhakarna min al-a'imma an samu akasin haka ne cewa bai da hadda kamar da aka mata daga wasu malamai wahumul qaumu kuma su din dai sune abin dogara la yadillu man akhadha bi shahadatihi wattaba aqwalahu wanda dai aiki da maganar su ba zai bata ba wanda dai ya bushe da su wala ya musu zalika min qaribin wala min ba'idin maqama abi hanifata rahimahullahu kuma wannan baya cutar da ko ta kusa ko ta nesa baya cutar da matsayin abu hanifa fi dinihi wa war'ihi wa fiqh wannan bai rage shi addini ba ko takamannin shi ko sanin fiqhin shi khilafan li dhanni ba'd al muta'assibin lahu min al mutaakhirin sabanin yadda wasu daga cikin masu ta'assubanci da shi daga cikin yan baya suke riyawa da zaran an ce Abu Hanifa za'ifin fi riwaya sai su ce an ci mutunci shi an soke shi fa kam min faqihim wa qadin wa salihin takallama fiya hadisi yau guda nawa ne malaman fiqh alƙalai mutanen kirki wanda malama da suka magana kansu mun shajin su burji waɗannan min qibali hifzihim ta bangaren haddasu wa su'i da muguwar ainihin wato haddasu wa ma zalika lam yu'tabar zalika ta'anan fi dinihi wa adalati duk da haka wannan bai zama suka ga addinin su da adalcin su kama la yakhfa zalika 'ala al-mushtagilina bi riwat kama yadda wannan bai buya ga duk wanda yake shagaltuwa da karanta tarihin mazaji duk littafin da kaje tarihin mazaji kaje karanta zaka samu wannan wa zalika muhammad bin abdurrahman bin abi layla al-qadi kaga shi ma wannan alƙali ne dan eh, gidan um, Abraham dan gidan Abu Laila wa Hammad ibn Abi Sulaiman Hammad ɗan Abu Sulaiman malamin sa Abu ne fadin kenan al-faqih wa Sharik ibn Abdullah al-Qadi wa Abbad ibn Kathir duk waɗannan manyan malamai ne wa ghairihim da wasu hatta kala Yahya ibn Sa'id al-Qattan malam Yahya al-Qattan yace lam nara salihin fi shay'in akdhaba minhum fil hadith muna ganin malamai mutanen kirki babu inda suke samun kuskure shi ne ma'ana akzaba an da lokacin hijaz ba inda suke samun kuskure a kama a hadisi rawahu muslimun fi muqaddimati sahih muslim ya fito ya rawaito shi a cikin muqaddimar sahih yace fi tafsiri yace ah, wa qala fi tafsiri yaqulu yajri al-kadhibu ala lisani ƙarya na gudana kuskure na gudana a kan harshen su wala yata'ammadu al-kadhiba ba sa yin ƙarya وروى أيضا أن عبد الله بن مبارك قال قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله يعني في الصلاة والتقوى abdullahi dan mubarak ya ce Allah gafarta malam ka san dai abbadu dan kathir mutumin kirki ne mai takawa wa idha haddasa jaa bi amrin azim amma duk san dai ya bada hadisi sai zo da matsala mai girma fatara an aqula lin nas la ta'khudhu an kana ganin babu ne bi Allah gafarta malam ina ce mutane kar a karba hadisin shi qala sufyanu bala sufyanu yace gaskiya ne zaka ce kar a karba hadisin shi qala abdullah fa kuntu idha kuntu fi majlisin wa dhukira fihi abbadun asnaitu alaihi fi dinihi wa aqulu la sai na kasance duk in na zauna a wuri in ji abla dan Mubarak sai aka ambaci Abbadu dan Kathir sai in ce mutumin kirki ne bawan Allah ne mai nagarta amma kar ku karba hadisi a hannun shi qult al-alamu al-albani yace fa hadha huwa al-haqq wal-adl wannan shine gaskiya da adalci wa bihi qamatu as-samawati wal-ardh da gaskiya da adalci sama da ƙasa suka kamar da Allah ya fara ko fassalahu wal fiqhu shay'un wa hamlul hadithi wa dhab wa hibzihi wa dhabt shay'un akhar nagarta da sanin fiqhu abu ne daban iya ciro hadisi da haddace shi da kai labarin shi wani abu ne daban walikulli walikullin rijaluhu wa ahlu kowanne akwai mazajen shi ko kuma waɗanda suka kware akan shi alramanci jan tafsiri in ana tafsirin azumi ko akwai wanda suka iya shi sannan fasara ma akwai wanda iya ba dole ne an yi exchanging kowa iya na ɗaya ba ko ba ka bane a ce to alramma ya koma tafsiri malamin ya koma jan baki ba dole bane sai in dama yana da itina'i ga wancan da akwai wanda kuma Allah ke ba su duka amma kowa da harkarsa yanzu ainihin imamu malik ya yi karatun hannu hau a gun ainihin khalil bin ahmad aka ce gwargwadon makonni ne da khalil ya kawo ziyara a madina irin ziyara ta aikin hajji da ake zuwa sai maliku ya je koyi na hau a wurinsa magar maliku ana magana malaman hau za a kawo shi ba da ta cewa kai kamar yadda khalil in ana magana a kan dukkan malaman hadisi shi ma ba da ta cewa kai kowa da harkar shi to kafin fahimci wannan sai ka zauna lafiya yanzu motan ka kai gareji kanikawa watakila da suke da ta cewa akan wuta hala sun fi goma mai gyaran wuta ruwaya daban mai fanalbita daban mai gyaran inji daban mai gyaran giya daban wanda idan mukulli ya lalace daban mai yin kaza daban kowa da aikin shi kuma da ka kawo bakanin ka sai cewa wannan aikin wani kai hala a ganin ka tunda duka jikinsu da dattin kanikawa duka ya iya ke ba haka bane idan ka je mahauta kowane mahauci akwai irin power da yake mai fawa tsaye daban baya shiga harkar mai yanka kananan dabbobi a waki mai fawa tsire da kilishi daban bai shiga harkar mai ainihin wato sarar kowa da yake shi to mu ne kawai yan arabiya ba mu da wannan hankali a nan kasar sai mutum ya ɗauka yan shi malami ne a kan ainihin wato usulul fiƙi don ya je Sudan ya yi digiri a makasu da shari'a to wannan ya ba bashi ahaliya kan magana a cikin ainihin wata harka daban kama a ce harka musalol hadith ko akan wata harka daban wane ya je karatu me ya iya fiqhun nawazil sai aka zo ana magana akan wani abu da ya shafi ilmin rijal sai ci bai sabaki wani me ya iya da'awa usuluddin an zo ana magana akan daqa'iq na tafsiri ya saka baki to shine ake tahowa da ajaibu ga sunan innal ajaiba wal ajaibu jumlatu da za a dai wannan wannan da an zo na lafiya gaji asibiti haka mara lafiya ne kwaya ɗaya amma sai a ce test kaza akwai akai unit kaza wannan matsala a rifarin ga likita kaza wannan in mun gama binciken mu zamu canza maka clinic zuwa wuri kaza kai ganin ka ta duka likitoci ne kowa kawai ba masha Allah ba matsala Allah Allah shi kyauta bari mu samu rimu daya dan za mu tashi ne gaskiya yanzu yanzu ina da laruwar da nake so mu malam ya ci gaba da cewa adif ila zalika فلا ضير على أبي حنيفة رحمه الله أن يكون حافظا ضابطا ما دام أنه صدوق في نفسه babu laifi ga abu hanifa ya zama ainihin wato babban malami ne mai girma da daraja amma a ce tunda ba ma da ci ba ne ba za a sashi cikin malama hadisi ba a duk ila ka jalalatu qadrihi filfiki walfahami ka kara kuma da girman shi daraja shi wajen fahimta addini da fikihu fa la taqillaha laha al muta'assibina lahu mimman yat'anu fi misl al imam ad masu suka al'imamu dara kutani saboda kauna abu hanifa su ainihin tsoron Allah ya ce saboda liƙauri fi abi hanifata da'ifin fil hadis wa ya umu annahu ma ƙada zarika ila ta'asuban ala abi hanifa mai fada haka yana ganin shi ya fada ne don kishin abu hanifa wale madirin ba'adul mishari ilaihi annar مع الدار قطني وأئمة الحديث الكبار مثل الشيخين وأحمد وغيره ممن سبق ذكرهم ya manta cewa ko bai sani ba cewa zara kudin yana tare da manyan malamai dakkan malaman hadisi ga sunan tsewa duka suna goyen bayan shi ga sunan Ahmad da Bukhari da Muslim da sauransu afa kullu haula'i muta'assibuna da Abi Hanifa duk wanda za su taru su Abu Hanifa bakin ciki ne tallahi inna shakhsan yaqbalu mithla hadhihi tuhuma tuwajjahu ila misli haula'i na rantsi da Allah duk mutumin da ke karban irin wannan tuhumar da ake danganta ta ga su ahmad da ainihin bukhari da muslim li'aisari la'aisara alaihi abin na da sauƙi gare shi ya fi sauƙi wa aqraba ila alhaqi ya fi sauƙi gare shi ya fi zama gaskiya an yi akisa zalika fa ya juya ya ce sadaka haula'i fi ma qalu fil imami abi hanifa gaskiya suka fada wala daira alai fi zalika amma ba matsala bane fa ghayatuhu alla yakuna muhaddisan babir karkari ce ba malama hadisi bane wa hasbu ma ta'u Allahu min al-ilmi wal fahmi daqiq Allah ya bashi abinda ya ishe shi na ilimi da zurfin fahimta hatta qala al-imam shafii har shafi'i yace annasu iyalun fil fiqhi ala abi hanifa mutane gaba ɗayan su wajen fiqhu ƴaƴan abu hanifa ne da jikokin shi ولذلك ختم الحافظ الذهبي ترجمة fi في سير أعلام nubala. da zahabi ya zo cike tarihin abu hanifa a cikin siyarsa ya ce bi ƙaunihi ya ce wabihi na kuma da shi za mu cike ya ce ƙultu zahabi ya ce al'imamatu filfiƙihi wa ƙa'iƙihi musallama ila hadal imami wa haza amurin la shakka fi ya ce limanci jagoranci a wajen fiƙihu da sanin sirrorinsa to an danƙa shi ga abu hanifa babu shakka akan wannan malam ya ce ya cike da wannan waka cewa wale sai yasihu fil azhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dali zamu zaurara anan in Allah ya so sai Allah ya kai mu karatu na gaba karatu na gaban zai zama ne wato sai bayan sallah kenan in Allah ya kai mu wanda zai dace da ranar bakwai ga watan july a na miladiya kenan wato daga yau sai an yi alhamis guda ɗaya biyu uku hudu biyar shida sai a ta sai an gama sallah gaba daya baya ga wannan ba za mu karatu ba gobe duk karatun da ake gobe ba za yi da mun ce za mu yi zadul ma'adi da kuma safe iktidau amma gaskiya duba zuwa ga cewa za mu ci gaba da yin su a jajjire da kuma wasu ɗaya ragowar shirye-shirye to ba za mu yi ba a gobe da Allah sai a halin shi da ala ku sanar da wannan saboda mutane su ji labari ba za mu yi karatu ba za mu sake wani karatu ban Allah ya da irin wannan sai bayan sallah in Allah ya raya mu ya kai mu yau sai ranar monday kawai da safe muna raye za mu yi ainihin zadul